Yawan mutane arziki ne ga ƙasa musamman idan an yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Duba da cewa ƙasar Sin ita ce tafi kowace ƙasa yawan mutane, amma kuma tana cikin ƙasashen da suke da mafi ƙarfin tattalin arziki a faɗin duniya. Idan aka yi duba ta ɓangaren harkar lafiya kuma, yawan mutane na taimakawa wajen saurin yaɗuwar cututtuka a bainar jama'a. Najeriya dai tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu tasowa da ke da yawan jama'a da yawansu ya haura miliyan 200 wanda hakan ya sa a duk lokacin da aka samu ɓullar cuta ta kan yi saurin yaduwa a tsakanin mutane la'akari da cewa ba a tare an zama ɗaya ba kuma masu azancin magana sun ce dambu idan yayi yawa baya jin mai a cikin ɗimbin mutanen da ke ƙasar akan samu wasu da ke sakaci wajen kula da tsafta kama daga jiki muhalli abinci da sauransu haka kuma wasu kan samu ruwan sha da na amfani ne a rafi kududdufi ko rijiya inda sautari akan haƙa ta ba da zurfi ba a wasu lokutan ma kusa da masai a ɓangaren abinci ma wasu kan nuna rashin kulawa da tsaftar dafawa yayin da wasu ke siya a waje ko cin kayan marmari na gefen titi ba tare da yin la'akari da tsaftar masu siyarwa ba. Dr. Muhammad S. Ahmad ya bayyana wasu daga cikin cututtukan da suke da saurin yaduwa sakamakon rashin kula da tsafta. Akwai cututtuka da suke iya sa amai da gudawa kamar typhoid fever, cholera, sai kuma akwai waɗansu ƙwayoyin cuta da yawa da suke iya sa gudawa da amai kamar rotavirus su bacillus cereus staph aureus e coli da shigela waɗannan ƙwayoyin cuta ne da mutum ke iya kamuwa da su da suke iya sa mutum ya amai da gudawa kuma yana da alaƙa sosai da rashin tsabtata mu da muhallin mu akwai kuma cututtuka da suke iya taɓa mu misali kamar hepatitis a kamar lassa fever kuma akwai cututtuka da suke da suka shafi fatan jikinmu misali kamar scabies kuma akwai su fungal infection da kuma bacterial infections yawa da suke iya taɓa fatanmu haka ma akwai cututtuka da suke iya sa matsalar numfashi da kuma tari da mutane ke iya kamuwa da shi misali kamar covid-19 da aka yi ta yi kwanaki da suka wuce shi ma yana da alaka sosai ah, da rashin tsabtata kawunanmu da kuma ah, eh, muhallinmu shi ma dr khalid sunusi kani na asibitin kwararru da ke yola ya yi mana bayani kan hanyoyin da waɗannan cututtuka suke iya yaduwa a tsakanin al'umma mutum zai iya zuwa banɗaki ya yi turoso ya fito bai wanke hannunsa yadda ya kamata ba wanda wannan yakan yakan taimaka wajen yada cututtuka kamar haka akwai abin da muke da food poisoning yayin da mutum ya fito daga banɗaki hannunsa ya gurɓace da wata ƙwayar halitta da ya wanko daga bayan gidansa to ina mai tabbatar miki cewa zai iya haɗawa a cikin abincin da zai ci ko kuma girkin da za a haɗa mutane da yawa su ci sannan da akwai cututtukan da waɗansu ɗabi'un ne na yin wato abin da kira da open defecation wato yin turoso da bayan gida da bawali akan hanya ba tare da mutane sun duba abin da ya kamata su yi ba to irin wannan abu ya yakan gangara cikin gig wato ruwan da muke ta'ammali da shi muke sha muke amfani da shi wajen gudanar da al'amuran yau da kullum to idan mutum ya je ya irin waɗannan abubuwa su ma za su kawo yaɗuwar cututtuka a cikin al'umma sannan idan mutum ya je ya sai kaya na marmari ko na wato ganye irin vegetables kenan mutum bai wanke su yadda ya kamata ba su ma wannan wani lokaci suna dauke da cututtukan da za su iya cutar da biladama. Dr. Muhammad Usman Suleiman na asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke jihar Katsina ba da shawara ya yi wajen kula da tsafta don kare yaduwar cututtuka. Ya kamata mu mai da hankali kan yin wanka, yin brush, aske gashin da ya yawa, amfani da turare, Um, in aka shiga bayan gida aka fito a wanke hannu uh, a wanke da ruwa da sabulu um, ya kasance in za a ci abinci a wanke hannu in uh, za a girka abinci a tabbata abubuwan da za a amfani da sojan girka abincin an wanke su da ruwa da sabulu an sa su sun bushe a wurin da ya kamata su zauna uh, ba su kusa da matsayi ba su kusa da inda ko awaki ke yawo kai ko datti zai hau ko kura zai watsu kai ya kasance ita abincin da za mu ci ana mai da hankali kai na ɗaya inda ake ajiye shi shi abincin karan kanshi na biyu yadda ake sarrafa abincin na uku kafin a ci abincin akwai bukatan in eh, kamar fruits ne ko 'yan itatuna a wanke su a mai da hankali kafin a ci eh, misali zuwa sayan lemu a ayaba abarba kankana da sauransu da muke yi eh, a kan hanya ya kamata a mai da hankali a wanke da kyau a kula da shi kafin a ci saboda mu rage yaduwan cutan wato abin da ake ce ma infections communicable um, diseases ya kamata mu mai da hankali kan ina ne muke samun ruwan sha da ina kuma yake da masai wajen abinci da wajen samun ruwan sha ya kamata ya yi nisa akalla ana cewa mita goma zuwa mita goma sha biyu kuma fiye da haka daga wajen bayan gida. A nata bangaren Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke asibitin mata da ƙananan yara a jihar Kano ta yi kira ga gwamnati ne da ta jajirce wajen ɗaukar matakan da za su rage yaɗuwar cututtuka a tsakanin al'umma. Abin da ya kamata a ce an samu gwamnati na yi shine ɗora wannan alhakin na aiki bisa wani sashe wanda zai kasance mai kula da lafiyar al'umma kamar a ce kwamishina na lafiya kenan da mukarrabansa ko mukarrabanta a cikin nauyin da za a ɗora masu sun kama da samuwa da kuma ci gabawa na tsare-tsaren jadawali ko kuma tsarin shirye-shirye na ayyuka domin karewa kulawa ingantawa da kuma ci gaba da tafiyar da aiki na kula da lafiyar al'umma su ne za su fitar da jagorori wato guidelines kenan na tsarin kula da lafiyar al'umma kuma su za su bayar da hoɓɓasa na fasaha da kimiyya da kuma sauran goyon baya akan wannan su ne kuma za su miƙa duk wani kuɗaɗe da gwamnatin gari da gwamnatin tarayya za ta bayar domin kula ga lafiya zuwa wannan haƙƙi. Kula da harkar lafiya dai musamman dakile yaduwar cututtuka zai tabbatu ne idan an samu cikakkiyar gudunmawa daga bangaren al'umma, gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki a bangaren lafiya domin an ce rigakafi ya fi magani. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.